أكيد أكيد ولكن هذه أشياء القرآن على الشكرا على ابن مالك بن صلى الله عليه وسلم يمنع انتقم زيارة رسولي حتى يوم يمنع رسولي نعوذ بالذكر والقرآن عبد العبد مع القرآن وتجعل الدين كتابا والشر مع التوحيد واصرف النفس على تهديده امين Amém. I'm you. Ami. Ami. Amen. Amen. Amen. Amen. شملت والابتلاء وبالصبيعة نروح الجمعة ليلة ترعاها والمنامين والدعاء علمت من رحمة التكامل وسنة نبينا بالآمنين نقول آيات هديكة لنا بالنور والنور علينا كل الأسرار بالحق وصنع به بالنور شاء آمين والصلاة والسنة النبي والنبيات ثم خير المرضين أي المراجل بسر la, la Masoli, sadiki wato hadiri da shi ma da su fama wato a yi mara a wani wanda ala ya saka zuwa da sami da cewa mutum da shigowa da nima da wani da ya sa ala ya gama kansa ala ya ji wanda da lafiya shi wata shekara da wanda shekara da shi ake to ala ya kai na shi ma da shi kuma sun kawo sauka guda sha. sannan akwai alaran mamalar shekani shi ma ya sauka alƙur'ani na biyu sai kuma iyalan malam ibrahim dogon dara su ma sun kawo alƙur'ani guda ɗaya saboda da munasaba jima ya zama sauka da sauran saukokin da aka yi a sauran makarantu na sauri na abin da a yana sauka a cikin da biyu ke لله والصلاة والسلام على خير خلق الله Amen. والسلام على lafiya Allah ya ba shi wani kirji Allah ya tabbata masa cikin wannan lalace a cikin addu'a Allah mun lalace un لا تبي يقرا shigo shigo a tunda su kuma rasuwa ko? na san ma kai